Kun taɓa labarin makaroni makaroni wani abinci ne mai daɗi da kuma kan dafawa wanda ake yi da gadayen samalina irin ku ne mukan gani mu ce garin daɗi na nesa yanzu masu tazo kusa domin kamfanin kaya makaroni da ke kano kuma na farko a afirka yana yin makaroni da na'urorin zamani na musamman don haka kamfanin kaya makaroni yana yin makaroni har iri uku ga wacce ake kira twist kwasassa. da kuma saka jakti wato mai kakkafan ban kana da fiyat wato yar cana kowace ka ɗauka ka haɗa ta da tumatir albasa nama ganye da kayan marmari abin sai wanda ci. ba sauƙin dafawa domin cikin minti goma sha biyar kacin sai ka ciyar da iyali ko kuma baki a wajen walima su san da korau ba a basu baya ba. kayan makaroni ana samun ta a kowane kanti ta leƙa. makaroni ana yin ta ne a ɗaya da skit and macaroni factory da ke namba goma sha biyu zuwa sha biyar club road a kano